idan aka samu mutum ya yi sakaci ko kuma mutum ya yi ganganci kuma ya zama cewa wannan sakacin ko gangancin ya jawo asarar rai ko kuma ya jawo asarar dukiya to zai zama nauyin biyan diyar ran nan ko kuma biyan dukiya ko ramako zai zama yana kan wannan driver sannan kuma idan an so a iya haɗa mashi ma da wato criminal cases wato case na hukuncin laifi kenan domin dangerous driving akan titunan jama'a laifi ne mutum ya daga tuki na ganganci kuma tuki na sakaci duka laifi ne kuma za a iya hukunta mutum a kansa kamar yadda masana da su kansu jami'an hanya suka tabbatar wannan haɗurra an same su ne mostly sakamakon rashin bin doka na mutane kuma rashin bin dokokin nan ba kawai iya kansu wato su kansu direbobi ba ne ba daga direbobi har fasinjoji har su kan sauran jama'a gari za ka samu cewa suna karya dokokin hanya domin dokar hanya ba kawai iya direba bane yake karya ta za ka samu jama'a a najeriya ko a nan jihar kano sun shiga cikin but ana tuka su an yi wato an ɗauki mota kaga an cika ta inda ake zuba kaya an zuba mutane a ciki wanda ba a yi wannan gurin domin zuba mutane ba sakamakon ana samun hatsari za ka samu cewa ba yanda ma mutum zai iya fita amma a gaban mota da sauran guri na kujeru akwai yadda aka tsara mota yadda ko an samu hatsari za ka samu cewa akwai irin su seat belt akwai su airbag da ake sakawa da ke kawo sauki to amma irin wannan yayi suka samu cewa an zo an saka jama'a a cikin boot ko jama'a sun hau kan saman mota ko kuma ka samu cewa shi kanshi direban ya bari an yi haka ko kuma mutanen gari kaga jama'a an zo an zauna akan titi inda wurin wucewar mota jama'a ya koma wurin hira da rama muna gani wasu ma za ka samu cewa musamman ranar juma'a sai ka samu cewa an zo ana yin sallah sakamakon masallaci bai cika ba kuma kaga an zo an toshe hanya har ga dala jama'a wasu suke yi na toshe hanya wato domin yin sallah ranakun juma'a kuma highway hanyoyin nan da abubuwan da ake da su su ma manya ne wasu marasa lafiya ne wasu makaranta su je wasu za su tafi ibada su wasu za su tafi wani garin sakamakon wannan kaga an zo an yi abubuwa na shiga haƙƙin mutane so duka irin wannan rashin bin hanya dokoki suna taimakawa matuƙa gurin kawo irin wannan matsaloli da ake samu kuma suna taimakawa matuƙa gurin wato jawo hatsari wanda idan aka yi shi zaka ga cewa ba a samun wanda suke rayuwa a ciki duk da cewa a wannan ƙasa wato akwai dokoki da dama wanda inda zamu bi su irin tsarin da muke gani a ƙasashen waje irin shi zamu samu a Najeriya domin dokokin da muke da su a Najeriya na titi dokoki ne wanda sun isa su tafiyar da ƙasashen turai ma domin girman da yawan su da kuma isassu dokokin titi za a samu sautari ba dokoki ne kawai na ƙasa ko kuma jiha ba dokoki ne wanda ake yin su su yi daidai da dokokin duniya saboda shi tuki za ka iya samun kanka a wani gari bai kamata a ce in ka iya tuki a najeriya an ka je wani gari ka samu kanka baka iya ba saboda haka dokokin titi da hanya dokokin da ake yin su wato a international standard kaga yanzu a najeriya misali muna da abin da ake kiransa federal road maintenance act agency wanda yake wani akan fama ita kanta titi za a gyara shi da abubuwan da ke hakkin kan gwamnati akwai federal highway act wanda shi ma ya yi magana akan highway in kana kan highway ya za ka yi akwai dokoki irin su national uh, road traffic regulation wanda suke magana akan titin kansa in ka hau kai ya za yi da ya za gane wato alamomi na titi da sauransu akwai dokoki irin su road safety commission act dokoki suka yi road safety su ma a ciki sun zo da abubuwa da dama wanda ya wajabta akan mai amfani da titi ya yi sannan kuma banda dokoki na ƙasa wato akwai dokoki irin na jihar kano musamman akwai dokar karuta wadda aka yi ita ma tana complementing dokokin da aka yi a tarayya wanda suna nuna hanyar da za a bi eh, jama'a za su bi domin kare rayuka da dukiyoyinsu da sauran dokoki hada irin su penal court nan wanda suna taimakawa matuƙa gurin kare rayukan jama'a kuma kin bin su yana taimakawa gurin wato jawo haɗura ko kuma idan an samu haɗarin ya zama cewa magani yana yin wahala amma bayan matsaloli na kin bin doka wato daga ɓangaren mu talakawa wanda ake wato wakilta akwai kuma laifuffuka na gwamnati a fahimta ta domin zaka samu titi ya yi lalacewa da sautari zaka ga mutum ya tafiya a cikin titi ya faɗa ramin da zai fasa mai taya sakamakon fashewar taya kaga kuma ya ji ya shiga haɗarin da wani ma ba zai tashi daga nan ba ko kuma ba mamaki akwai bukata a saka mai amfani da titi alama gwamnati tana gyara akwai bukata a saka alama ba a saka ba ko kuma ba mamaki akwai bukata a saka wani kariya akan gada misali wadda ko da za a samu haɗari zai zo da sauki sai ka samu cewa gwamnati nan ba ta saka irin wannan abubuwa ba ko kuma akwai gurin da gurin tsallakawar mai titi ne mai amfani da titi ba a saka mai gurin a kusa ba kuma akwai wajibi da bukatar tsallaka titin nan to kaga sai zama cewa duk inda ya gani nan zai tsallaka akwai titina da dama musamman a jihar Kano wanda zaka ga titi ne wanda a tsakiyarsa akwai irin wannan babban eh, dokin baban gida ake ce mishi ko menene gidan da ke tsakani wanda zaka ga kwata-kwata ba amfani da wato ba a la'akari da musamman mata iyaye da sauransu masu bukatar tsallaka titi daga nan zuwa can ba kuma babu pedestrian uh, walkway inda mutum zai iya bi ya tsallaka kamar zebra crossing kenan so duka irin wannan abubuwa maganan gaskiya idan ka duba sai ga cewa rashin bin doka ne daga bangaren mu talakawan gari da kuma wato rashin sauke nauyin gwamnati su ne suka taru wato suka zama sun jawo irin wannan abubuwa so lallai akwai bukata akan gwamnati ta sauke nauyin nauyinta gurin gyara titunan nan su zama motorable ya zama cewa mutum yana kan titi zai tukin su hankalinsa a kwance su kuma mutanen gari su bi doka musamman inda yake akwai titi mai kyau domin ba ko ina bane lalace to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a ce an tsaya an yi insha Allah idan aka yi wannan za a samu mafita da ake nema kowa zai sauke nauyin da ke kan shi saboda haka idan aka samu mutum yayi sakaci ko kuma mutum yayi ganganci kuma ya zama cewa wannan sakacin ko gangancin ya jawo asarar rai ko kuma ya jawo asarar dukiya to zai zama nauyin biyan diyar ran nan ko kuma biyan dukiya ko ramako zai zama yana kan wannan driver sannan kuma idan an so a iya haɗa mashi ma da wato criminal cases wato case na hukuncin laifi kenan domin dangerous driving kan titunan jama'a laifi ne mutum ya daga tuki na ganganci kuma tuki na sakaci duka laifi ne kuma za a iya hukunta mutum a kansa